بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya ta Lahadi safiya kuma ta 25 ga watan jumada al'akhira a wani shekara ta 1437 kuma daidai da uku ga watan hudu watan afrilu shekara ta 2016 miladiya da izinin allah malawakin sarki a wannan safiyar za mu tashi a darasi na 28 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwaka umali a inda muke cikin kundi na uku ma'ana kitabu sala kuma muke a babi na farko ma'ana babu ma ja'a fi nida'i li sala babin da yazo yake magana kan abin da ya shafi kiran sallah da abubuwan da suke da alaka da shi to muna gargashin hadisi na 155 yayin da muke karanta tambayoyi da ake mai Imam Malik ibn Anas kuma yake ba da amsar shine yahya ibn yahya allahi sai rahimahullah wa azza wa ce wasu ila malikun an qawmin hudurin aradu an yajma'u al-maktuba fa aradu an yuqimu wa la yu'azzin qala malik rahimahullah zalika mujzi'un anhum wa inma yajibu nida'u fi masajid al-jama'at allati tujma'u fiha salat qala rahimahullah wasu ila malik ya ce kuma an tambayi imam malik ibn anas imam la'imma imamu darul hijira alimin madina wa muftar haramai wanda ya rasu a shekara ta 179 aka ce an ƙomi dangane da mutanen da suke hobo suke mutane ne a halarce suna halin zaman gida ba suna hali ne na tafiya ba kuma jama'a ne ga su a dunkule aradu an yajma'u al-maktuba suke nufin su hada sallar farin biyu suna nufin sai aljam'u na salatai su hada salloli guda biyu kuna ji da kyau ko su hada salloli guda biyu ko su hada magariba da isha ko kuma su hada azhar da al'asar almim dai mutane ne ga su da suke son su yi sallar jami'i suke son su yi sallar jami'i fa'aradu an yi ƙimu sai suke ganin kawai bari su yi ikama wala yi azinu ba sai sun yi kiran sallah ba kuna jina da kyau suke son su yi ikama ba sai sun yi kiran sallah ba to yanzu in sun yi sallah ya sallah su take mutane ne haka a tare a kofar gidan alhaji wani ko a falon wani kuna ji da ke ko ga su a halarce ko kuma an gama karatu a islamiyya ga aji malamai sun taru suna son su yi sallah ga su dai mutane ne a tare suke son su yi sallah ta farilla kuma suna son su yi sallah ne ba tare da sun kira sallah ba kawai su tare ikama su yi sallah me hukuncin sallar su qala rahimahullah sai imam malik ibn anas sai ce zalika mujzi'un anhu yin iqama din nan ta wadatar musu yin iqamar ta wadatar musu wa innama abin sani kawai yajibun nida'u yana zama wajibi a kira sallah ne fi masajidil jama'at a masallatai da jama'a suke taruwa su sallah wadace da kyau a masallaci da aka gina domin a taru a yi sallah a nan ne yake zama wajibi a kira sallah su amma kun taru a kofar gidan wani kuma kun ga yawon ku ya kai na ku yi sallar jami'i kuna gina da kyau ko shi ko a makaranta ne an yi walima ga duk jama'a an taru Ga shi dai kuna je taru? ga ku dai a tare kuma a inda kuke a taron nan ba a masallaci kuke ba ina fatan kun bayyance ne da kyau kuma kuna son ku yi sallar jami'i shin za ku kira sallah a matsayin wajibi ko za ku kira sallah a matsayin wajibi ba ina son ku lura ana tattauna maganan ne kan wajibci ko da malik da ya ce in kun yi sallar ta yi ba shi ke nuna in an kira sallah ba ba ba ta yi ba ko kuma ba ta ƙara samun lada ba so da ka mu bambance galibinmu muka ɗauki hukunci ne guda biyu ko dai haramun ko wajibi ina fatan kuna fahimta ta da ke ko dai wani yana ganin duk abin da ba haramun ba kawai ya halatta a ci ko ya halatta a yi bai fahimci cewa akwai makaruhi ba hakan nan wani yana ganin duk abin da ba wajibi ba bai kamata a yi ba bai san cewa akwai musu haddi ba akwai kuma sunna ba saboda haka malik ice zalika mujziyun anhu hakan su yi ikama su sallar su ya ta musu wa inna ma yajibun nida abin sani kawai yana zama wajibi ne fi masajidil jama'at a masallatai da jama'u suke taruwa allati tutma'u fiha sala da ake taruwa a sallah allati tutma'u fiha sala masallatai da ake taruwa a sallah anan ne kiran sallah yake zama wajibi amma inda ba masallatai ba kuna jina da kyau ba nan masallaci ne da yake gashi masallaci ba a'a falo ne ko kofar gida ne ko wani wuri ne ta yadda mai shi in ya ce yau ba za a yi sallah a nan ba a tafi masallaci ba wanda zai ce da shi ya hana yin sallah a masallaci ina son mu lura da kyau ina ne masallaci ina ne kuma ba masallaci ba ƙofar gidan baranda ta ƙofar gidan wani nan ake taruwa a yi sallah sai ya ce ba za a yi sallah a nan ba a tafi masallaci ba za a ce da shi ya hana sallah a masallaci ba balle a jami'a ma wa mana kuma mun mana a masajin Allah an yi shi karfiya mai sa fi khawaji wara da sai muke Malik ibn Anas yace ya halatta mutanen da suke a tare a wani wuri su yi sallar su ba tare sun kira sallah ba amma kulurci ya halatta ba wai shi ke nuna yafi ba tun da mun ba kuma ta mun karanta hadisin Abu Zar Abu Abu Sa'id al-Khudri da yake ce da ɗaya daga cikin magabata na ganka mutum ne mai son zama karkara da kiwon dabbobi saboda haka in ka kasance a cikin dabbobinka a wurin kiwo ko ka kasance a bukkarka a kana kai kai kadai ku lura da kyau a kana kai kai kadai ka kira sallah domin babu wani mutum ko wani aljan ko ma komai ne da zai ji kiran sallan nan face ya maka da ranar alkiyama ina fata mun fahimci wannan da ke so daga babu cin karo tsakanin wancan da wannan yanzu tambayar ita ce shi sallar su tana da matsala ba ta da matsala ta yi matsala ta biyu ita ce menene hukuncin kiran sallah menene hukuncin kiran sallah shi a matsayin na kiran sallah kuna kina da kyau ko malamai suka ce hukuncin kiran sallah a gari baki ɗayan shi wajibi ne hukuncin kiran sallah a kowanne masallaci wasu ka ce wajibi ne wasu ka ce na cikin asunanul mu'akkada akwai bambanci? eh idan a gari ne duka wajibi ne a kira sallah domin ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yana bambance gari ne da za a kai mai hari da kuma wanda ba za a kai mai hari mai kiran sallah saboda kai na ake sansani a wajen gari da asuba sai ba a ji garin sun kira sallar asuba ba yana alamta garin ba na musulmi ba ne kun ga mana wannan da kyau saboda haka kiran sallah yana cikin manya-manyan sha'airul islam manya-manyan sha'ira ta musulunci kiran sallah yana cikin manya-manyan alamomi da suke nuna garin musulmai ne hiza za ga wani idan ya cika ya ba abu na farko da yake so ya hana shine kiran sallah sai ce ya hana kiran sallah saboda yana cika mai kunne ko yana son ya bacci ko yana kaza yana kaza saboda tsabagen ilhadi kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to amma kenan yanzu idan a gari ba a kira sallah ba to wajibi na kan kowane masallaci fa laifi ne fi ne don asiri ma malamai suka ce idan gari suka ce sun yi itifaki ba za su kira sallah ba to a yaƙe su duk malamai sun yi itifaki yaƙe a kan wannan idan mutanen gari suka ce su ba za su za su sallah ne amma ba za su kira sallah ba to duk malamai sun yi a akan a yaƙe su kun ga shi kiran sallah abu ne mai mai girman gaske kuna jina da ke ko saboda ka wajibi ne a gari baki daya a kira sallah wajibi abin nan sunna ce akada sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi a kowanne masallaci a kira sallah abin da yasa za ka fahimci wannan sunna ce mai karfi idan ya zama na masallacin ku kun makara ba ku kira sallah ba duk masallatan kusa da kusa riga sun kira sallah kuna jira da kyau duk an riga an kira sallah sai ga shi ka zo Tintin kuma an riga an gama kiran sallah to kana da dama ka dakatar da taka kiran sallah tun da masallatai ko ina an kira dan kada ka kira kuma ka raba mutane hankali ina fata mun ci wannan da ko inda aka ci gaba ake yin sallah a matsayin ta na sallah ba wai a matsayin ta na karfe 1 ko karfe 2 ba kuna ji kin ko ko aka kira sallah lokacin kiran sallah ya wuce to ko ka makara dole kai shiru ba za ka kira sallah ba domin in ka kira sallah za ka raba mutane hankali ina ba ta mun fahimci wani da ke saboda ka sai ka bambance idan ka da malamai sun ce kiran sallah wajibi ne to akalla suna nufin wajibi ne a gari baki daya a kira sallah in ko ka ji wani malamin ya ce kiran sallah sunna ce to kar ka manta ba wai yana nufin ba wai yana nufin sunna ne a gari ba yana nufin sunna ne a kowanne masallaci idan wasu masallatan sun kira sallah a gari to ku sauran masallatai sunna ne a ku kenan idan ba masallacin da ya kira sallah a gari to wajibi ne akan ku kira sallah kuna jina da kyau ko idan ka da an ce kiran sallah sunna ne ba shi ke nuna ko ka yi ko ba ka yi ba ko da wasu masallatan sun riga sun kira sallah Allah fata mun gane wannan da kyau ko ka duba ga uh, johin da ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da rigingimu haka waɗanda ba musulmai ba a garin duk da yadda suke ganin garin nasu ne ko menene amma yana taya musu da hankali da asuba kuma su ji an kira sallah lokacin sallah yana yi kuma su ji an kira sallah wanda ke alam da cewar garin na musulmai ne kuma har yanzu garin nasu ne gina sallah ba karamin al'amari ba ne saboda ka sai mu bambancin masayar ɗin idan mutane ne sun taru to kiran ko ba su kira sallah ba suka ikama ikamar ta wadatar da su qala rahimahullah wasu ila malikun عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول قال رحمه الله وسئل مالك كما أنتم بإمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة an taslimil imam an taslimil muazzin dangane da mai kiran sallah ladan kenan ya je yayo sallama alal imami ga liman ladan ya je ya ma liman sallama wa du'a'ihi kuma ya kira shi iyahu wa du'a'ihi sannan kuma shi ladan ya kira iyahu shi liman lissala domin a yi sallah bayan ladan ya kira sallah ji da kyau ko sai kuma ya je ya sallama ma liman ya je ime sallama ya ce an kira sallah jama'a sun taru ala gafata malam mai hukuncin haka tambaye kenan da aka yi saboda ba an kira sallah ba kuna kira kyau ko ba dai an kira sallah ba to tun da an an kira sallah kuma a kiran sallah na akwai hayya ala sala akwai hayya ala falah to kuma me bayan an riga an idar da kiran sallah kuma a je a kira liman a ci alaga ba ta malar jama'a fa sun sun hallara me hukunci ne tambayar da aka yi ma malik aka ce wasu ila malik an tasmimin mu'azzin dangane da mai kiran sallah ya je yayo sallama alal imani ya je imaliman sallama kuna ji da kyau ko wa du'ahi iyahu li sala, kuma ya kira shi a zo a yi sallah bayan kuma an riga an kira sallah tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu wa man awwalu man sallima alai shin waye ma farkon wanda aka yi mai sallama bayan an kira sallah kuma a je a yi mai sallama a ce ala ta malam jama'a sun taru a fito a zo a yi sallah eh sai malik ibn anas ya ce lam ne, bayani bai zo mun ba anna taslima cewar a je a yoma liman sallama bayan kuma an riga an kira sallah kana fi zamanin auwal. cewar wannan ɗabi'ar an kasance ana yin ta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman shi ne a zamanin awal da malin ya faɗa ana bai kasance ana yin haka ba ana fatan kun gane sura tambayar tambayar ita ce ala ta mala menene hukuncin bayan ladan ya kira sallah kuma ya je imaliman sallama ya ce assalamu alaikum kaza kaza kaza kaza jama'a sun taru a fito a sallah mai hukuncin haka kuma a tarihin musulunci ma yaushe aka fara wa aka fara yi wa shi ne malik ya ce lam ya bulughuni bayani bai zo ba anna taslima cewar aje a yau liman sallama kana fi zamanin awwal ya kasance ana yin shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar da usman kenan a abin da Malik ya faɗa bilal bai kasance ya kira sallah ya zo ya ce da manzan salama assalamu alaikum ya rasulallah jama'a fasan taru kuma ana jira eh kawai da rasu ya fahimci cewar jama'a sun taru sai a fito a zo a sallah hakan na zamanin abubakar hakan na zamanin umar hakan na zamanin usman hakan na zamanin ali shine shine abin nan ɗaya daga cikin magabata yake cewa na farko dai yadda ake yin sallama yadda ake yin sallama ita ce a ce assalamu alaika ayyuhal amir wa rahmatullahi wa barakatuhu yarhamukallah tufa. ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko suka ce farkon wannan da aka fara amfara shi ne zamanin muawiya bin abi sufyan radiyallahu ta'ala an an fara wannan ne a lokacinsa bayan da aka idar da sallah bayan nan idan an kira sallah sai kuma a je a yi haka a je a yi haka a je a yi haka daga nan kuma sai kunafa na banu umayya suka ci gaba da yi har banu abbas suka ci gaba da yi har lokacin kuma da aka kai lokacin da halibobi suka daina ba da sallah ya zama na halifa baya ba da sallah sai dai na daliman shi ne abin da eh shi ne abin da ya zo har yanzu kuma da halifa shi ke ba da sallah kun tun da shi halifa ya bai ta ya ga ran sallah shi ke ba da sallah ba ran sallah yana da liman ne na daban ba haka nan da Abubakar duk ya zo yana khalifa ba wai shi ne khalifa kuma yana da liman na daban ba saboda abinda ake nufi da khalifa shine wanda zai jagoranci mutane a addininsu ya san addini daidai gwargwado ciki da waje ko da ku akwai wanda ya fi shi to lalle lalle shi ma dai ya san addinin nan ciki da waje ba za a yi alhaye ba ya san ka samu shugaban da ba malami ba to malamai suka samu sai su mai dabara in ka karanta sai ce ai an hau kaza kaza kaza kaza ne sai ce kai wannan malamin ya san na hau alhar wata kira kole ya raba al-mustanu jamil da zai iya ba kole dan ya gane shi bai iya ne shi ne saboda haka wannan malamai suka faɗa to me hukuncinsa malamai da yawa ba su sallama mashi ba malamai da yawa ba su sallama wa hakan ba amma kuma baka ji sun ce bid'a bane saboda waye farko wanda ya fara yi muawiya ibn abi sufyan to abin da ya kamata mu fahimta shine muawiya yana cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya muawiya ibn abi sufyan yana cikin marubuta wahayi na alkur'ani mun karanta da ku a cikin sira da muka karanta muku tasarru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al-ashara Allah fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka amma baya cikin al-khulafa'ur rashidun da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid Allah fata mun fahimci wannan da kyau kamar yadda muka yi tsokaci a darasin da ya gabata cewar abin da ɗaya daga cikin khalifofin nan yayi shi hukuncin shi ya sha bamban da abin da sauran sahabbai suka yi saboda rasulullah ya ce alaikum bi sunnati da yake nan ya ce kuma wa sunnatul khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina a'udhu alaiha bin nawajib sai malamai suka ce labarin bai gama kaiwa ba akwai magana yasa a wata jumla da na faɗa da su na ce kamar yadda malik ya ce a abin da ya zo mushi kullum ya ce to aka roito cewa ranar sallama hakan bilal ya kasance yana mai amma sun ce ruwaya ba ta kai labari yadda ta kai labari a zamanin waɗannan ba ina fata mun gane wannan da ke ko kenan dai wannan yana nuna mana in dai tana matsayin liman to kai ka kafa ka ce kuma bayan an kira sallah sai an zo an ma sallama cewar jama'a ta taru wannan kuwa ba shi ke nuna da zara an kira sallah a tada sallah ba kuna ji da ke ko ba wai da zara an kira sallah a tada sallah ba a ana dan ba da tazara domin kiran sallah yana sanar da na nesa ne cewar lokacin sallah yayi ta da iqama yana sanar da na cikin masallaci an fara sallah Kisa kuke ganin hatta muryar da ake ɗagawa a kiran sallah ba ita ake ɗagawa lokacin iqama ba yadda ake ɗaga murya lokacin kiran sallah ba ta ake daga shi lokacin iqama ba to ne iqama a sanar da na cikin masallaci an fara sallah kisa a ciki ma ake da qad iqamati salah a kiran sallah sanar da na nesa lokacin sallah ya shiga kisa a ciki babu qad iqamati salah Allah ba ta gumbaci wannan da so da haka idan liman ya ba da lokaci sai fito a zo a yi sallah su kuma mutane su ƙara haƙuri ba wahayi ne ya sauka cewar bayan kiran sallah da minti uku a tara sallah ba balle a ce to ai liman ya saba alƙawari ai ɗaya da minti biyu aka ce za a yi to da haka wani wuce ba mu sallah kun fahimci magana ta da ke ko kuma wani abu sai ya gama masallatan da suke da'awar sunna su suke irin wannan ɗabi'a. ai mutum za a bashi hakuri za a bashi kudi shi da ifa da haka a sallar azhar ko a sallar la'asar a sallar azhar da ya zo ya zo da wuri ne kawai da za a ga masallaci ya cika ne shi kenan amma waye ake azhar da shi ake asuba da shi ake azhar da shi a masallaci kadan za ka samu amma za a ga liman shi ke bayar waɗannan sallolin duka za ka koda koda ko da mutane sun ce bayan kira sallah da minti biyar za a kira sallah ba shi ke nuna wadda zarar minti shida ta yi a ce wani wuce gaba da sallah ba kuna gina da ke ko ba shi ke nuna da cewar zarar an saka ga minti shida an samu karin minti ɗaya ko to ba wai shi ke nuna cewar wuce gaba da sallah ba na farko lokacin sallah fita zai yi to tun da ba fita zai yi ba a lokacin ko san halin da liman yake ci to a ɗan ƙara mai lokaci mana ƙari aka ce gaba ɗaya mu ba ne mu da sauran kowa ne an koma ba su minti sallar ma a ce minti karfe ta za a kira sallar asali lokacin sallar kawai za a kira kawai lokacin sallar yana shiga ku kira sallar kalas amma ku ce karfe ɗaya za ku kira sallar wannan shi ma nau'i ne na masu kira karfe biyu kun gane magana ta ke ko abin da yake shi ne a kira sallah idan lokacin ta yi alaikum salam eh ku lura da kyau ku lura da kyau ba ina goyon bayan ba ina goyon bayan liman da kafa gwamnati bane ku lura da kyau ko cewar kullum an taru sai ya ga dama ya fito an ga ya kafa ya kafa gwamnati kuma ba haka muke nufi ba muna nufin a ƙara ƙara wadda ake ba limamai na idan lokacin sallah ya yi Jikiyar ga yadda ake ƙara minti biyar kuna ji da kyau ko jikiyar ka ga yadda ake ƙara minti biyar ita ko sallar asuba in dai an kira ta a lokacin ta ko minti kuma aka ƙara ba lokacin da zai mu yi haƙuri da mu da limamanmu mu yi haƙuri da mu da limamanmu hidimar da suke mana wallahi ba karamin hidima ba ce mutum ba zai ɗanɗan haka ba sai an ba shi riƙon neman limanci na kwana uku <laughs> lura da kyau ko zai gane ashe limamai haƙuri suke ka lura da kyau duk abin da aka ce jiran da ake yi ya fi taima da hankali eh? ko abinci ne aka kawo maka aka ce jiran da ake kammala a wanke kwana sai ga ga dan dana shi dan maiko maiko nan da dan kaza ba za ka ji shi ba saboda jirata ake yi wallahi aikin limanci ba karamin aiki bane da limanci da ladanci da har ka kula da masallaci ba karamin aiki bane mutum ba zai fahimci wannan ba sai ya shige shi kun fahimci magana ta da kin ko saboda limaman mu an kara musu lokaci su kuma ba shi ke nuna kawai sun ji an ci a ƙara lokaci kawai ko da yaushe sai ba ka san halin da mutum yake ciki wani lokacin ba kawai lokacin ya farka daga bacci ya ɗauki buta gina yana alwala kawai sai dan fara kama amma ina son ka gane liman ya ya samu masallaci ma ƙarshe ake jira yadda zai ji nauyi na ana jira shi gobe ne shaki haka ba zai ji nauyi da ke amma yana zuwa ko sai ya samu hakun ya raka a guda ce yau ashe ma ko wanda zai muku gobe sai ya canza tun yanzu kun nada mai dubuci gobe sai ya kama wata harkar ina son ka lura ba biyan shi kuke yi ba eh yawwa ba biyan shi ake yi ba balle ka ce kasa sa ne ƙa'ida ta yi yarjejeniya an yi yarjejeniya bayan minti ko inda aka yarjejeniya minti ne ake karawa ko da ke biyan albashi karfe takwa a je ma'aikata ai akwai mintuna da ke kara haka fa a yi a rufe an kara minti biyar zuwa minti goma saka a kiyaye limamin shi na kokari da mu sosai da sosai haka ne? wasu Eh, a inda ake da limamai guda uku waga inda ake da limamai guda uku limamai guda biyu dama ai dan haka daman dan haka ne sauraka a wurin mu din limamai ne da na ɗaya da na biyu da na wannan sunan shi limami sai dai ga shugaban su wannan sauraka lokaci yayi wannan bai zo ba sai wannan ya wuce adi ba wani bambanci a ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau amma wai saboda Allah ya za'i mu taru mu ittifaki akan wani shine liman sana'a kawai dan ya ƙara minti biyu minti uku tura wani wai ya ba mu sallah wai mun ma san mai mai cikin sallah kuwa haka kawai mu tura shi mana gwanangwalan a sallah saboda Allah ga wanda aka yi mai bitan limanci aka yi mai bitan ladanci a kawai don lokacin kiran sallah ya yi kawai ga ladan ya kawai wani ya buɗe kawai ba kiran sallah liman ma yana na akwai lokacin da liman yana alwala fa sai wato liman yana alwala sai a wuce a bada sallah su kuma liman yakan yi musu tukin jeka ka mutu ka san tukin jeka ka mutu turin jeka ka mutu idan mutum yana koyan keke sai a tura shi sai a sake shi idan mutum yana son ya koyi iya ruwa ya koyi nutso sai a jirba shi a ruwa mai zafi, sai ya yana ta kiran hannu kun fahimci magana ta da ke ko daliman yana alwala sai ya ce musu a ah, su je wani su je a ci gaba da sallah su kuma ya zo su ce ai ya ce a ci gaba da sallah kuna ji na da ke ko sai ke sun ce ai ya ce a ci gaba da sallah ya ce malama ne ba da sallah ai za ku ci gaba da sallah ne idan ɗaya daga cikin limamai suna kuna ji da ke ko idan limamai ya ce a ci gaba da sallah sai ku duba cikin masallaci ku ga shin liman na biyu yana nan ko liman na uku yana nan sai ya ci gaba da sallah kuna ji da ke ko amma babu wani difitin din shi na daya ba difitin din shi na biyu ya ce a ci gaba da sallah sai ku ce to ba ta kare wuya yi ya kammala alwala ya shigo ya ba mu sallah wannan ita ce magana amma ya za a liman yana alwala sallah ba fita za ta bai ci a fita sai a ce ya ci a ci gaba da sallah قال رحمه الله عز وجل قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أن يعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعده انصرافي فليصلي لنفسه وحده قال رحمه الله إمام مالك بن أنس آه، يحيى يتي wasu ila malik an tambayi malik ibn anas imamu la'imma imamu dar hijira an mu'azzinin dangane da ladan azzana liqomin yawa mutane kiran sallah ladan ne ya kira sallah a masallaci sun manta fara hal ya ci ahad sannan ya ta jira ya ta jira ko wani zai zo falam ya ci ahad babu wanda ya zo kuna ji da ke ko ya kira sallah ya jira ya jira ya jira ya jira ko wani zai iso ba wanda ya iso fa aqama salah sai ya tada iqama sallah wa salla wahdahu sai ya salla shi kadai thumma jaa an-nasu sannan kuma daga baya sai mutane suka dungumo suka tuho ba da amfara bayan ya idar da sallarsa shi shi kadai to tambayar da aka yi malik anan ita ce ayu idu salata ma'ahum shin zai sake sallah tare da su kun gada tambayar shin zai sake sallah tare da su qal sai mali yace la yu'idu salah ba zai sake sallah tare da su ba dai na farko kenan wa man jaa ba'dan sirafihi kuma duk wanda ya zo bayan shi ya idar da sallah fa li nafsihi wahda yi sallah shi kadai kada ya jami'i eh amin wato inda muka san darajar inda aka san da darajar ne <laughs> inda aka san darajar liman inda aka san darajar liman kuna jina da ke ko inda aka san darajar liman nan ake mai shugaban nan ake yi na ake jarrata shi a ka'ida duk wanda aka sa liman shi ne liman kowa ya zo ba zai wuce ya ba da sallah ba zai zai ɗauri bayan kuna jina da ke ko a ka'ida duk inda aka ce wani shi ne liman to shi ne liman duk wani bakon malami da aka yi sai dai yi sallah a bayan sa eh? ina karanta masa musulunci yana da izini ya gabatar da shi yi eh, eh ka taba ganin principal a makaranta ya gabatar da wani ya san hannu ka taba ganin shugaban kasa ya gabatar da shugaban wata kasa ya addini ba muke karanta ba. ka'ida ita ce duk wanda aka ittifaki shine liman to shine liman ko da wani malami ya zo ko da ya haɗe shi ya dunkule shi ya haɗe ya shanya ilimi shi aka sani jima in yi kuskure sai ya gyara idan wannan malamin ya wuce ya bada sallah da ya sallah bayan limamin ku ba to wata mulan haka zuwa liman da sai zama na yadda liman ya ci gaba da baku sallah haka zai ci gaba da kora amma idan ya sallah a bayan sa sai ka ga wata kila da shi zai ce ya same shi a masauki ko ya same shi a kaza ya same shi a kaza su tattauna abin da babu wani isa yi su imai gyare-gyaren da ba wanda isa ne sai shi limanin ya ga dama ya ce ai ka za da ka za da kuma gani lokaci kaza din nan da wane ya zo wane ya zo to ya neme ne ya ce kaza kaza kaza kaza da ma ba da idan aka ce liman sunan shi liman babu gurbin a gabatar da wani ina fatan kuma fahimci wannan da kyau ko ina son ku lura da kyau waye shugaban malamai gaba daya Saudi Arabia ba shi ne mufti al'am ba shi ne babban mufti limamin arafa kun shiru ka taba gani ya bada sallah a ka'aba kuma yana zuwa umara yana zuwa hutu nan yake yin hutu muhammadu bin salih al-fahmin ka taba gani ya bada sallah a ka'aba muhammad din albani ka taba gani ya bada sallah a ka'aba duk ba a nan suka rayu ba waɗanda suke limaman ka'aba ba almajiransu su ne ba wanda zai kira ma rufin sunan ya ce rahimahullah amma da yake su aka sani limamai da su ne limamai idan ya zo sai dai dora a bayan su sallah limanci ba karamin al'amari ba sai an jinjina shi ya daga tun farko tun farko kake ganin ba wai yayin yayin yake ba wajen limamai ba in ya kama za ku yi liman na ɗaya na biyu na uku Ku fara yin liman na farko tukunna sannan in allah su komai ya daidaitu sai ku kara don ba a buƙatar hayaniya haka ladan haka liman ina fatan mu tano wani kun fahimci wannan da ke ko asalin liman shi ne wanda zai ba da sallah wannan ita ce sunna amma wani lokacin kawai haka zai da an tura sai da an yi tsara sai da an yi tsara wasu abubuwa da ya zai zala da a shi yasa kuma wanda yake taimaka liman shi ma kake gani yake ma ce, wani je ko dai haka yana ganin ko babu shi ai wani zai yi ina fatan ko fahimci wannan da ke ko akwai taro da muka saba zuwa wanda yake liman a wurin da muka haɗu a taron taron ya haɗa malamansa da malaman malamansa da waye da waye da waye da waye da waye kullum da ke ko sai ya nemi shugabannin wurin cewa tun da malamai sun zo su ba da sallai suka ce lalalawa an ta imamuna su bu san kowa shi suka sani wani malaman shi wani malaman malaman shi su suka sani su limanci ba karmin al'amari ne ina son ku lura da kyau mu muke ma harkar mutum musulunci rukun sa ina son ka ban amsa ka ban amsa shin abokin hm abin nan principal ya taba sa hannu a kan takarda principal ya ce yana da uzuri ya tafi don allah wane ku kira wane ya sa hannu ko ya turo matashi ko ya turo abokin shi ko a cikin stafin makarantar shi wani yana sa hannu sai dai a jira shi ma'ana shi hukuma ta sani principal in zai yi yayi in ba zai yi ba ya rubuta mata cewar ba zai iya mata ne wani ina fatan kun fahimci magana ka je ka dubi duk duk sashi na ofis da ake da su akwai akwai assistant akwai waye duk wanda yake in babu wannan sai wannan in babu duk wanda bai ba ba wai sa hannu ba shiga mitin ma akwai wanda yake sai kujerar shi ta kai kafin mu shiga mitin mitin iri kaza sai wani su wani su wani amma mu ya za a yi harkar sallah harkar kiran sallah kawai abu ɗaya ke kowa ya ba da sallah kowa ya huce ya kira sallah wani je ka kira sallah mana kuma alhalin ladanan nan duk maganganun da ake yi da limaman nan kullum mutum yana kokarin ya ga yadda zai ciyar da harka shiga ba kullum ya ga yadda zai ciyar da harka shiga ba amma kuma sai mu dinga datse su ina fatan kuma yin tsoro da kyau saboda ka wannan ita ce ka'ida tun farko ma kada a yi gaggawar samun liman kada a yi gaggawar samun ladan ko za a samu sai a samu na wucin gadi tukunna wannan kamar idan sabuwar unguwa ce idan ka zane idan ka zane idan ka zane saboda sai an zaɓa an darji da sai da babu wani wanda zai zo in girma wannan shi ne take da limanci ita ce da kiran sallah ba abubuwa ne masu wasa ba malamin da imanin kiran imanin tafsirin suratul ah, an-nur suratul nur malamin da ya mana tafsirin ta a jami'ar musulunci da ke madina yana cikin ladanai na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dokta ne shi yasa kuma kake ganin mu anan ladanci ma ya zama wani aiki ne na mara aikin yi haka ne kuma ka wani ba a ɗauke shi da wani muhimmanci ba ladanci ne duk ba kuma malami da ake ko taba ganin wani ya kira sallah sai dai a bashi limanci to kira sallah mana ina son ku lura da kyau mana ya za a yi al'amurra na addini ne muke magana a kira sallah darasin farkonmu na yau cewar in mutanen gari suka ce ba za su kira sallah ba a yaƙe su saboda kira sallah yana cikin manya-manyan sha'air na musulunci manya-manyan sha'ira ne na musulunci to manya sai ka ga ba ko kula kira sallah ladana mu ba musu bita limaman mu ba ma ta kowa da kawai ga ana cewa mutum uba take ba zai faɗa maka ba tun da kuna da wani bayan kun naɗa ko kuna da wani kuna da wani kuna da wani ai shi kenan ne yanzu sauki ma to da kun lokacin da za ku ana tasjiran liman ya ɗauka wanda kuka tura ya ba ku sallar jiyan nan yana nan gaskiya ne ai kuma na son ka lura ko kai ne fa ko kai ne kai ne aka naɗa kalima su da suka naɗa kaliman liman ɗin ko su da suka naɗa ka liyadan ɗin sai ka ɗan sami tsaiko minti ɗaya baka iso ba sai suka naɗa wani ya kira masa sallah aha sai wata sallah ta zo ba za ka ɗan tsaya ba ko kowane ɗin yana nan ina fatan kun magana ko da wani abu ma na yi to Allah ya haƙuri zama muka yi muka aminta da kai kaza kaza kaza kaza kaza kaza sauraka shi wanda ya san laiman ne wanda ya san ladan ne to ya sani nauyi ne a kansa ko da shi daga kasuwa yake zuwa ana rufe kasuwa karfe shida to shi sai ya rufe shagonsa karfe biyar da rabi kun bai ci magana ta da kyau ko domin ya zo ya samu ba a farkon lokaci ko da abin nan wurin da yake sana'a da nisa to shi fa zai zo da wuri ne tun da shi akwai nauyi a kansa sallar azhar ce sallar magariba sallar kowace sallah daga cikin sallolin nan ba wai lokacin da kowa yake shirin zuwa masallaci lokacin shi kuma zai shirin masallaci ba a matsayin shi na liman ko a matsayin shi na ladan dan kauce ma makara kun fahimci magana ta da ke ko yi za ka ga wani lokacin ana sallar magariba kusa da sallar isha in ta dubi hadisai da suke magana lokacin sallah magariba da lokacin da a musulmi yake idar da sallah magariba kuma ga yadda muke sallah magariba a yau za ka ce muna yin ta ne daura sallar isha Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya sauki so daga gaskiya mu kiyaye da ladanai da limamai da muka sa muka zaba mu tsaya mu ba su hakkin su su kuma su sani nauyi ne na jama'a da yake akan su su iya gurgudan ikon su iya gurgudan ikon su ba wai liman yana ji ana kiran sallah ya noke ko yana jin wani zai wuce ba da sallah ba idan hakan suke ji idan limaman guda biyu ne sai su raba kafin tona idan limaman guda biyu ne sai su raba ni sallah magariba da isha takan riske ni a cikin gari kai kuma na ganga takan riske ka a kana unguwa sallah magariba da isha saboda haka sai ka zame mana limamin magariba da isha ni kuma in zama limaman sauran kun gane magana ta da kyau ko salloli biyar muke da su muna da limamai biyu ko limamai uku sai su tsaya su daidaita a tsakaninsu ba sai sun sanar da mu ba ba sai sun gaya mana ba saboda abin da muka sani su dai limamai muka sani sai su wannan ya ga cewar sallah kaza sallah kaza tana mai abin nan amma kai kafin samun sarari a waɗannan lokutan so kai sai ka dinga sallah kaza sallah kaza ni kuma in dinga sallah kaza sallah kaza kaga salloli biyar din sun raba su su su biyu ko su su su uku wannan shine asali a tsakaninsu lokacin da wani zo kuma shi kenan. sai ya gaba ɗaya sallolin ba tare da mun fahimci abubuwa ba amma a ƙashin gaskiya kiran sallah da ta da kiran sallah ɗaya kenan da limanci biyu kenan ba abu ne kawai da zarar mun ga limamin mu ya makara ko ladanin mu ya makara kawai za mu tura wani ba kun fahimci magana ta da kyau ɗaya kenan sannan su kuma ba wata gwamnati ce da za su nuna mulki a kai ba lokacin sallah ya yi rijiyar an yi karatu an ce dole sai an jira su shi kenan kuma ya gabar ya ƙara minti sha biyar wannan kuskure ne wannan laifi ne don ibada ce da ubangiji su bani wata ala ya sanya mata lokaci inna sanata kanat alal mu'minina kitaban mawquta malamai da suke sharhin wannan asar da aka yi imam malik ibana ana su tambaya aka ce ladan ne ya kira sallah ko ba shi muke magana ba da ya kira sallah ya kira ya jira bai ga kowa ba sai ya miƙe ya yi sallarsa da ya idar da sallarsa sai kuma aka zo aka tare jami'i shi zai bi wannan jami'i sai mali ya ce yaya ya ce a ba zai bi ba ɗaya kenan na biyu ba ya ce duk wanda izo bayansa to sai dai sallarsa shi shi kaɗai sai malamai suka ce wannan idan liman ya zama shine ladan kenan idan limamin masallacin shine ladan saboda da yawa wasu masallatan limaman su ne ladanan saboda a falala a falala kusan babu wata falala ta liman sama da maka karanta falalar ladan falalar kiran sallah ita ce kan gaba sama da falalar limanci kuma yanzu a wani yaki fada ba a kira sallan ba shi kira sallah ma sun ɗauke shi wani aiki ne na rashin aikin yi saboda ka zaga mutum ya yi ritaya ya tsufa ba shi da wani aiki sai shi to ai ya gama ke zama ladan sai ga yana dandu muku kiran sallan nan ba za ka san me yake faɗa ba Allah ko kuma shine ladan ina laifi ku ce masallacin da kuka kafa ladan ya zama mai diploma liman ya zama mai digiri na juma'a gaskiya ne gaskiya ne to ladai ya zama mai secondary school ta larabci eh, eh liman ya zama mai diploma akan ulumu shar'iyya ku lura da kyau diploma akan ulumu shar'iyya arabiya ko islamic studies ba ya je karanta accounting kuma ya ci shi ma yana da diploma ba yau duk daga farko accounting haka da shi akwai kina sallah ne kun gani magana ta da ce ko sai ku dan rafa a darajar kayan ku shi ne amma kawai kowa ya ba wanda zai kira sallah sai wanda yake da ijaza sai mai taskiya sai ya karbo taskiya daga wurin malamai biyu cewar sun aminta da shi wanda malami ne zai bayi taskiya akan kiran sallah ba tare da ya yi kiran sallah shi ba imana eh duk ire-iren waɗannan ne kake ji ana cewa kai wallahi saudiya dokokinsu da tsanani ka bi a hankali haka za ga ana ta ce ma alhazai su duk ba su da wani abin da ba don kayi digiri ba zai sa su ba ta liman ba sai wani babban malami ya rubuta recommendation akan ka ka aminta ka yi kaza ka yi kaza sannan sai ka shiga interview sannan sai ka ci sannan sai a zama sannan sai a ga yiwuwar ɗaukar ka eh mana harkar ce ta addini ba za a kwarai kuwa ce kuma da taskiyar kwarai kuwa in ba taskiya ka yaba mutum ma ba zai shiga shi ba harka ce ta addini ba harka ce da za a ta gaggawa a ciki ba Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar tsoron kan limamai sai mu kiyaye yanzu ke na mai hukuncin sallah jam'i biyu a masallaci guda malik bai da shi ba kuna ji da kyau kuma shine asali asali saboda me yayi zama shine asali saboda a lokacin da bidiyoyi suka kankama a ummiyalla bidiyoyi suka kankama sai ya zamana wasu 'yan bidi'a suke amfani da jam'i biyu sai su ki bin limamin da al'umma suka yarda da shi limamin da al'umma suka nada suka ita baki sai su ki bin sa sai in yana sallar mai wasu su zo su sallah sai mali ya ce to babu sallah biyu a masallaci da ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma malamai suka ce idan irin wannan babu shi an samu karancin masal an samu hakan ne tare da an yi masallaci dan kuku akwai masallacin da haka ne ka same shi mutum talatin ke ɗauka tsoron ko kafin liman ya kammala raka a biyu ga mutane da alwala ba masa ba wurin sallah za ka gama ko baka taba gani ba ko bai taba samun ka ba ga ka da alwala amma baka samu yi wurin sallah ba Ba bi da ta iya kun fahimci wannan da kyau ku saboda haka malamai suka ce a ya halatta a yi jam'i biyu din ku lura da kyau ya halatta amma jam'in farko fa shine kan gaba shine tabbatacce babu kura a kan shi ata Allah ta'ala ya da mu Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahu wa ashara Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai dan uwa da mahaifiyarsu ta rasu nan tsallaken titi yanzu karfe 8 aka ce za a yi jana'iza yasa zamu dakata da karatun mu yanzu insha Allah ta'ala malam Musa Ladan ɗaya daga cikin ladanan masallacin bakin titi amin so za mu halarci jana'izar insha Allah ta'ala kan dai ka faɗa ma a kawai 嗯。